بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحت بها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها آله وصحابته قال في الشرع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله لا يتبعك بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى لما يتبعك على رسول لما يمكن دراوة وفرغبان وأنا من السنة قد مثل لا يتم غير على الإسلام دومين ليس على السماء الدين صلى الله تعالى عليه وسلم يوم هذا مسلم بشير أبراهيم استنكر كل من الجهل ملاكين كرأتون دا يشعى في حركة إمتاني دبني أبو هو كده شوفوا معاهم بيان حلالي أعطاك وشبه حلالي لو ما زال كاس شافي مسريدة في جندة كرة وأنا أخر في ظهري ينعقدني ينعقدني تبقى فلد السماء في البيت والسلام falalar da adda da ke gwada ɗan kasuwa mai sai da hali yana suna zan mai sauki mai saye ma ana suna saye da farar dukiya da sauki kada ya yi burin bai su kai in mai abu ya wannan yin haka Allah zai ga mutum lada kenan ko ina Allah ya sa inda zai taimaki bayan da su samu kusanci ba kai makaranta ɗaya ba ba kai limanci ɗaya ba ba kai wurin sadaka ɗaya a tsaye gare ka ka dubi mai tsaye ka cewa an harage masa ba amma wallahi ga wasu kasashen kasuwa la'akari da yanayin da kankanai kai ka sauya mai kasu na rage na ko kuma kai mai tsaye kan ci mutum ya yi mai tsaye wallahi mana an hajjar ga wallahi sai kuwa ɗaya na mu amma kudin mu ba su ba sai kan sai wannan hajjar wata zai samu ɗan wani abu kai ma a kan ka tausaya ma ɗan kai ma za ka samu lada shi ne a kawo kuɗa ta warko aka ce a samahatu sababin da rahmatin lahi bil amri sauki cikin al'amarin saye da sayarwa mallahirci yana zama sanadiyar rahman Allah zuwa ga ba'a sai zama mai sauƙin al'amari shi har ka ci kai ya sai da sayarwa ina dalili wanda magana dalili wanda magana yana cikin sahihul bukhari aka ce rawar bukhari إمام البخاري محمد بن إسماعيل يا روايته عن بن عبد الله فتجابر كان عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن أنه في تركيا تدخل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معرفة الله إرادة أن يمكن الله يتبرع على قال يا الله يا رحم الله رجلا Allah ka fi ɗan mutumin nan samahan mai sauki idan ba a iya tsayar da wuta wa idan tsara aka iya tsawo wa idan tsada haka idan ya zo neman a biya shi baya bai gallaga lari da zai kulma ne zai na kai zai tambaya in an kuma ruburi sai ya kan sauka ya kan sauka to manzo Allah ya ce wannan mutumin cikin al'ummar da ka ji Allah da jikan shi da rahamarka saboda kai ko in ya kai za a ji sauki in ya kai za a ji sauki haka in ya zubi ya baki za a ji sauki a nan wannan aji ya dace da ake karatu bisi ga mun karanta shi farkon Ramadana saboda majalisar malamai za ka iya siyan kasuwa ka hankali da cewa da Allah yankunan da namu ana cikin mataki da Allah su tausaya an san suna fama da wahalhalu na motoci ka hanya tsadan masu yana iya samu ta ta tashi don Allah duk da haka su daure wannan lokacin sun gabatar mana uzura wallahi rashin sauƙi na wani lokaci abu ne wanda ba makawa ce misali masu kai da abinci ka zo tsamiyar sayan abinci da miyar tsamiyar yan ta ke kare ba ta hanyar ilo suka ce wallahi malamai da kasuwar tsamiya zuwa jega ko zuwa birnin kano jet inda za ku biya kuɗi a kan da filofin babu guda biyan kuɗin hanya kai suna cin dubu ɗari da in dafta cin dubu ɗari biyu wanga ya sa rakiya wanga ya sa ba su mogalin na an ka ba nan tsari ya cikin kasar mu an ka biya an ka a taho da abincin nan birnin ta ko jera ko koko suka ce wallahi kafin mu iso gida mota guda dogon baro ta ci dubu dari da hannu wani lokaci suka ce duk wani an ka so a yi sauki abi na da wahala har muka yi burin mu haɗu da mai girma gauda saboda mu neme a duba matsalar da ta hanyoyi ga inda aka buƙatar tsaro ga inda aka mai da hankali inda muka buƙatar tsaro a tsare muna a hana kidnapper a hana bandit amma sai wajen 'yan sakai suna fama da wahalar masu aza yankon rika hari don haka yan uwa karanta wanda hadisi ga masu al'amarin kasuwanci zai ta komi wahalar da suka yi kaunacewar da rahama ta Allah da a cikin al'amarin don haka don Allah in Allah yi ka ɗan kasuwa ɗan kuwa na ko wani wanda haɗin cin mutane ka biyo a ka zan mai صوتي وزن سير واحد وزن سيد وزن سجين بايش دبو دا الدؤر دا كما زو عنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يكي هكا كما روى الترمذي محمد بن عيسى الترمذي يا ويشو وقال صحيح يكي حديث من من حسن وسلم يكي ويشو dalilu kuma wani bangare hadisi ba ko hadisi ba ba su kare ruwa su an jabirin daga ijabirin kansa kare yake kare rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kira da hadisi Allah ya tabbata a gari ya ce gafarar lahu da rasulullah Allah ka gafarta ma wani mutum kana kabana ko غفر الله للرجل الله يا يجي لماضي الله يا غفر قال بابا قال قبلكم وانت يشيلون يعلمون دا دبار وقال دا دعوة كيسا وقال دعوة موسى هو اللي بتحكي عن عالي الله نرجع غفر قال أكثر هذا سهل إذا باع mutum ne mai sauki ya sayar sahlan izaskara kuma mutum ne mai sauki in ya saye sahlan izaskara haka mutum ne mai sauki ya je biyar bashi saboda abin da a fa'idar manzon Allah ya kira saboda in an samu kurta ba kasuwanci gaba yi masu saye ɗaya wahala sai yasa al'umma ka duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ne magana da to ana samun sassautawa a duniya saboda mutum ya zo kasuwa ya ji an ce buhu dubu ishirin da hudu ya ɗauki kuɗi a ji a ce mai ya kai yadda ɗan akura ya fito da kaza ya kai da akura dubu ishirin da ɗari ko da biyu ni ne ya haɗa da kuɗin zakaran ka ya kai ɗan buhu guda ya koma gida sai an kashe ce ai da buhu ya koma dubu goma sha shida don Allah ne a wata ne wanda ba an sai da zakara an sai da akuya amma ba su haɗa kuɗin buhu ba zai koma cikin damuwa ko ya ci baya? to bashin ga abin nan na da akwai samuwa a kai da Allah in bai daidai da mutum mai kirki da kirki yana rasa kawo ɗan cikon nan da dubu da asama, sama sai ga yan sanda ko yan cikin kai a kamo shi a cikin rufin ya samu don Allah ya rufe duk mai da Allah ya rufe baiwa wajen bin bashi yana da sauki to Allah zai gafarta mai da rufin sai Eh, wannan kira ne da karantarwa kowace sana'a ta kai kuɗi kai kowaye mu masu albarka suna sana'a cikin gidaje ta kurame da kayan amfani da su ma ana neman in ba shi na za su bai kada su sulimani da rabuwa su zama sauki haka su ma ma'aikatan education ko kuma wata ma'aikata ana ba da basussukan siminti feloli ana ba da basussukan hanjoji a biya cikin wata biyar ko bakwai sai ana da wani ɗan babban ɗan kasuwa ya kawo hanjoji ana sai da wannan dubu ɗari biyu da hamsin sai a mai da bashi mai dubu ɗari uku da hamsin an ƙara dubu ɗaya. ka biya cikin wata nawa ka biya cikin wata biyar wani wallahi ƙarfin hali da yana gani babu albashi da bai biya kuɗi amma sai yi ƙarfin hali ya hannu da Allah in ba a yi daidai da mai tausayi da yana zuwa kurkuku ko ba zai zo ba kamar ɗan dubu shidda ya amshi a ya amshi mati sabo a kan dubu ɗari biyu da saba'in ya za a yi ya biya albashi mai kai kai inda aka ɗebe wa cikin sabo mai kwabar shi wannan matsala sai manzon Allah ya shige gaba dama Allah ya ce mai subhanahu wa ta'ala وما أرسلناك وما أرسلناك إلا rahmatan lil Allah ya faɗa ma Muhammadu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba illa rahmatan lil alamin fa kidun ka da kai Allah zuwa ka shi ya sa shi kan yana cewa inna ma ana rahmatun muhdatin ni wani jin kai Allah ne wanda Allah ya kyauta da ni ga kai inda za ka karanta a shafa ta alƙali iya za ka gane haka annabi ya mai jinkayin Allah ne zuwa tsakani mafarauci ya farauci barewa shi karanta ya ya kame ka da haƙo bai taho sai ga manzo Allah ya biyo wurin cikin ikon Allah mai rukun sarki manzon Allah ya yi magana da barewa duk ya ya manzon Allah ka ce ke da Allah ya zan ce ce ki abinci wani ciki ya ce Allah ya kace ce ba don da kai ka kace ni in tayi da Allah ya gaskiya duk gare ni bayan dukin ka dan ni kewa na ni to ya samu abin da mutum zai samu da ranka ta da sha da Allah ka fice ni ya manzo Allah ya je in ba ku nono in yi ban bana da kudin dawo kan mai shi suna jina ku karanta aka manzo Allah ya ji kai kina iya haka in ban dawo ba Allah shi ne azaba talibanu suna kira ta ce in eh, haɓar da wa ubangiji Allah ne ne azaba har ka kai kana da yau gobe kiyama manzo Allah ya tuka ya tsaye ka sarkama hanya tana ta tuma da irin da dabba ko san dabba ita gida ne irin domin ma yi da kai Allah ya saka hidayen shayarwa idan ka dawo manzo Allah yana mai shi da ga mawarci yake manzo Allah ya anka ya kai yake wallahi zan ce, bare wa gasa ta ku ce don Allah in kai maka masa in sake ta saboda Allah ta je ba shi ga shani dan iyan ta guda biyu kanana ba mai shayar da su sai ta da ta ya kamata don Allah ya taimake kina ne kai maka masa ne alƙawari ne ta zo ta dawo ga kana arme maka yake dabba manzo Allah yake in yace ni ka so manzo Allah yace ni bi ka so wa duk da har ko Allah da kana da iyaji kawo ki bari ta shayar da kulai da noman kwana ta dawo har me ta ta so ta kama ta cikin godiya Allah ki shi ka san abin da ka so kai na ruwa bai ba shi ka bai shi da yake manzo Allah akan da barewa wanda na yaji wannan barewa ga haka an ka tafi bare wannan ta shika tana kadara tana kadara har bisa ga iyar da Allah ya zama kin kai ga tabi kai ko bai zama ba da haka Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba ai ko ka ba shi ka zama kin kai Allah zuwa ga ko ina ka ga mu'amalar duk duniya babu mutane da suka cutar da manzo Allah irin mutane ba manzo Allah ya ce yana talla da ɗakin sa uku ba su bin abimo aiki ya ya samu abu har ya fashi muni raƙuma ta haihu karan jiya an yadda mahaifar nan ta kai ruwa take ko ba ruwa take da nan Allah Abuja da ke na nika samu wanda zai fiye samun min talar jazor mahaifar rayuwar gidan wani a tawo abin da za mu sirke gada an da yana yin mutane riya wai annabi ya ce to kuma da bin addini wa aiki yace ni kai ni kai ba wannan aiki ya ji ya ɗauko wannan mahaifar kula na biye da ita ko ina ya ce wani da za mu annabi yana cikin gida kowa ya ji tsoron ɗauki Muhammadu wannan

fa innahu la yujibu lak Allah na gamma da wani Allah na roƙe ka kai ni maganin wani da wani da wani da wani ga suna ta dariya har sai sun faɗi kwanci wallahi suna ji addu'a na sai suka ɗage kowa ya kai mai ruwa ya ce wallahi ya gani ranar yakin bana dukkan suna matattu ran ta ce amma radda ya ci makka da musulunci yan uwa waɗannan mutanen an shigo cikin wata ramadana ko da suka ahama yaƙi ɗan suka gani ya mamaye gari ka'in da na ne mutum aliyu da tuta talib bin walid da tuta tutoci kawai an da suna kan tsaro a hanyoyi ma shi kan talib bin walid da tsauri da rai ya yi ta sharka kahi a hama ya yi ɓarna mai yawa maza a lafi ba haka ne ce ba kai an ka to an ka sa bilal ya yi kiran sallah shaɗu an la ilaha kun zan bai shaɗu ba ashhadu ya a shaɗu an la ilaha illallah Qurayshawa an ka taru manzo Allah ya sanarwa cewa duk wanda ya ji gida Abu Sufyan ya tsira duk wanda ya shiga ya laɗe ga ɗakin sabu ya tsira an ka to an ka taro shi a bar saran kowa a bar sama kowa suka taho suka yi gurfane idan Allah ya rubuta suka rufe ku don Allah suka ce ibnu karimun ibnu asir karimi suka ce dan uwa na gari dan dan uwa na gari abinda muka zato kai muna halin nan naka da mun kasance yake irhabu an ti mutlaka duk ku ta ku an yaje ba kowa duk an yi da dan haka wannan halin nashi ya fayyada wuraren kaftan akwai wanda yanzu an ka dawo da yaki kowa sahabbai za su ɗan bar mai itaciya guda sai su je su kama ita ce ya dauka shi a tuwon ƙinnahun kahiri sai ya bari sai da manzo Allah ya kwanta dan kwana eh a ta bugu mutane sai sai ko ya sharar katab da takobi manzo Allah sai ya zage kuje ya tsuwa ko da manzo Allah ya buɗe ido sai ya ce wa ta kare ka gare ni ya ce Allah wallahi na inda ya sai makarkata ta kama shi mako ta yi da su ne ya fara فهمت الله يبابون الشب تتقل لنسي كيف وات كاريكا وفي هم انت نتيل في الأدبية تابدون كذابون تتقوا عيب لآيات المغرية أقول هم كل كباب تشين الله يسبحان ياتي في أن أمم دا دا أيك عند محمد شريعة كما يسوي فيها لا يسمى توجيه ما بيان كم تاني كذي in aka same ka kana da kaushi da mugunta da hasada baka kyauta ba ba haka Allah yake ji mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce muna a suratul fatah ayan nan kalima ta karshe niyyat Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda أشداء على الكفار رحماء بينهم الله يكفي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكفي محمد زي ما هو الله أكم بحق الله يكفي لك إن كان يوم الله رضوان رضوان عن أمة الدنيا ان تقدر ان تقول لك الله يا شيخ يتي والذين معه ولن اتى لبشي جاي بشي يا سيدي مالا روح ما اوينا اشداء على الكفار ما انا دي جون بيتي الله بعد فيها مسلمين بيتي بيت مع الله بكل باب حولها كل يا ذا كرتاب تكتيش من بعد يا yi haƙuri abin da duk ka samu billahi da duk fatin da ya aza kafirin Allah ta'ala duk yan uwansa inda aka aza ne, ko da yana da wani rauni duk ɓannar da ka gani ya yi musu kafiri abin da zai musu ya fi kimina. na faɗi wannan magana ne da ke a'a na faɗi ta gaba na daɗi ga yi halin da muke cikin da buhari nan wallahi ina ina da tura ta wani maganganu da sun kai na abin da Buhari yawa ɗan arewa wani ɗan arewa ne wani shugaban sojoji ɗan arewa ne wani ministan kaza ɗan arewa ne ministan mai ɗan arewa ne ministan kaza da ya gama sai sai ya gama sai ya kama sai sai ka ga bita kai idan iyan nan sun zama muna iya ba shi ku ba dan Allah za mu samu matsaloli ko ko za mu samu sauki to duk wanda mutu yayi hauka sun ce hannu guda bai ni in ba ka samu mutane kirki masu kishi ka samu masu kishi yanki duk wanda ka so ka gyara abin da ta matsala take ni wahidin wa an alfu haddani yanzu a kawo a tara maka kunkaye ko bulaluwa kana da lebaranka mai baka yashi mai baka siminti da mai baka bulo sai an ta'aza mutum ɗari masu roshewa mu kai da da lebarorin ka kuna azawa waɗanda mutum ɗari suna rosa ta kan gana iya? ko ita ta tafi wallahi ita ta tafi ai da an ce an ba mu ministan tsaro an gama da wani ya tuba ya mu ko ba a gama ba ya yi kiliyara a ɗauko jirage a ji an ce ɗan mutane gada annan suna wahal da al'umma ba sai an haɗi an yi a nasu ne ba ta dai aka yi a ce a ai ba ba da man ba a sakin su amma kawai in ɗan na zai ɗinka jirage su kiliyaran ai an gama sai ai kai ne faɗa shi don Allah ran kai da yakuri yaran na sun kai kuskure Allah ya kalla an samu matsala amma da yake babu titi ana yi haka ko ba a yi ake ce Allah ran kai da ayin kuskure ban ba yaran umarni ba an ka samu wannan amma ya gama ɓannar da aka yi a ce an dakatar da shi mun san ya yi muna ko ba mu sani ba Allah ya san ya yi muna ko bai sani ba to matsalar da muka samu ba buhari ɗaya ne aka matsala waɗanda ya kakkafa muna zama jigajiganmu su samu mukamai mun samu ƙafi ba mun wani ban ɓaci su ban bage su amma dai ina fata kada mu sake su gaba da samun iya gara don na san birki cewa ba ya sake in ta wasu daga cikin wasu su zama ciyamomin lokacin government wasu su zama ɗan majalisa wasu su zama gwamnoni don Allah ku tausaya muna an ce addinin mu mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam ashidda'u ala kufari masu tsarnin kyaman kafin ne amma ma ma'ubaina masu jinkai junan su ba sai an faɗi su ba wanda dai Allah na yake ne in aka game ka ba ka jin cewa abin da ke arzun ta ka layi ba biya annabi Muhammad saboda mun karanta shi karanta man gaska na ka laifin ne duk mutumin da ya muna albustu an ba shi mukami yadda an kaɗan shirya da shi a jima sojoji kan ku taɓa su wallahi ina da sojoji da su faɗa dukiya ga su ga ɗan boko haram komanda shi wallahi kan ku taɓa ba ba da mutum oh to me an ka tura su tabi ga sun ce wallahi ya muna iya gama da kuma na ji muna ka a taɓa wallahi gaskiya ne an ka ɗauke an kai an bai rubuta a ce kasu ta ba an bai tsoron ba ai ta ba su za ka yi ɗan farge ai ai ai ne kullum nasu a ɗauka a tubu da ya ce wala rage da bin ko ta ba ba mu za an yi barake kuma an aika su lahira amma saboda matsalar da muka samu jingata wani lokaci babu biyattun maganganun da muka yi amma dai abin nan kai ka sani abin nan ta ƙasa na ƙasa ba lafiya ba don haka ‘yan uwa musulmai ruhama bainahum masu jinkayin junansu ne ba masu ganga zama junansu ne don samu kuɗi ba ba masu cuta ɗan uwansu ne don samu mukammai ba ba masu ganga zama ɗan uwansu ba ne saboda girmama wani haka a addini taron da namu musa haka ba mamaki wata rana wani kuma Allah bai ya zama wani abu ya ba mu kara labda Allah mu ɗauki sarki a ta wata kowa shine sannan Allah ya ce faɗa mana a nan Allah ya gafarta mu wani mutum cikin al'ummomin da suka gabata saboda kana sahalar ba a yana da sauƙi in ya sayar haka sahalar idan kara haka in ya saye sahalar idan kada ya dubiyar ba yace as-samaha sababun lil-jahannam na sauƙin al'amari biya ce babba da ke kai mutum tsere da wata gobe ina da dalili rawal hakimu hakim ya ki wasu haul albani albani ya inganta shi an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu da Allah san shi ya tada shi an nan nabi sallallahu alaihi wasallam aga ya ce man kana hayyinan layyinan qariban duk mutumin da yake mai sauki mai sauki mai sauƙin halayya mai sauƙin magana ƙariban mai kusantar mutane da alkhairi ta da rangwamen ta harrama hullahu Allah na da don Allah ya ce Allah wannan mutumin da suka gani kare sallah Allah zai haramta shi akan wuta saboda wannan ɗabi'a ta shi ya zama ayyinan mai taushi layinan mai taushi in zai neme ka addinai ko zai ya zan da kalmomi kyawawa da sauƙin halayya ya zan kuma yana ɗan kusanta da mutane ban da ya zama abutan kankarira gimit-gimit kamar shi aka haɗa kani da Allah an kai Allah yake gaya mu mu'mini a surar luqman yace wala tamshi fil ardi marahan wala tamshi fil ardi maraha na'am إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد ubangiji madaukakin sarki ya ce kan shi fil ardi mara da Allah kan wa don Allah ya ka ko kurfi ko yara saka karfi wala kan shi fil ardi mara kakka sai kana ta kasa kana ta biki kana takama da shi takama da Allah ta dace saboda duk girma da ɗaukaka da bunƙasa da cika da baƙewa Allah sai haddasa kai kana iya zuwa a jima cikin ciyar ciki ya kan ko mota ka kiɗe ta ko mota nan ta ka babban nan sai dai tayar ka tafi a cikin mala'ika jibril da so ta tayar nan ka mota nan ta ka karamu, ba ka ji hakan ba wallahi ko ka shiga jirgin sama don isa wallahi a dai ka wajen sauka a samu matsala ka wani kuma nan ka ku an taɓa samu manya da suka mutu da dama a kan matsalar fa'a da jirgin sama Allah ya ce kowa kake da Allah in ka sa shi ka sa wala kan an bil mara'a takka yi tana cikin ƙasa da takama saboda mu saboda inna Allah la yuhibbu kullu muqtalin Allah baya son haka ne hmm. baya son dukkan wani muqtalin mai takama hukur mai alfahari da wai ko perfesa ko dokta na ko cek ko kuma miloniya ne ko wani makamanci wa yake sannan wala suka irka daga linashi da Allah ka kace ga jayi ma mutane amma ana cewa shek kana kauda kai kana farod wai sai ka shiga da ilimi ka sani wanda ko ilimin wancan jama'a ma ka sani ba ka kake wallahi ya san wani biology ko geology wai na ya zama surfesa wanda aka wankan jana ba bai sani amma ka ga wanda ka dambara ƙasa ke ke ke saboda waya Allah shi da Allah ka kai ka a zuwa sabbe mai kana kauna kana ba mutane wajen kulli Allah ya ce la ta in ka daga lila kakkar ka samu mutane haɓaka saboda Allah ya ba wasu ƴan baiwa da duk yana iya an cewa gobe in ma ya barka da kai yana iya an ce kai ran kaya sai ce mi inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin fa kashir zakai ka cikin tahiyar ka Allah ya ce dan sau dan in kana mu'amala da mutane ka dan kai kasa kasa da sau ka bar alamun wani ba shi iko ka tsaka da abokan mu'amala saboda ne saboda inna ankara al-atawati mafi munin suka munin da yayi kama da munin da yayi ai mu wallahi ka san ka kuwa mu ka tinki da kai tinki kai ka ba kan lafiya Allah baya kuma ya gaban mutane yana ta bubbudawa yana halabi ko ta ɗin muna karya ni in ka karya ka karya ka ni za yi ni ni kada Allah ya karya manya waɗanda suka riƙi duniya da abin da a cikin su daga bangon yamma har gaba wallahi an karya su babu su balle wani wanda ni da cikin ƙasa a na ya zama babba ko da ko ƙasa da ni kada yan uwa ana son mutum ya zama layyinan hayyinan ƙariban manzan Allah ya yi mai alkawari Allah ya haramta naman sa akan wuta gobe ya Allah ya mu dabi'a da wannan gaba nan basiri yace at-tajawudu an al-fuqara ya hiya ga waɗanda suke talakawa wa musa'adatuhum da kuma dan taimaka musu sababun min asbabi dukhulil janna sanadiyya ce babba da ke zama musu hanyar shiga aljanna rangome da taimako ga waɗanda an masu rauni yake sanadiyya ce babba da kai kai musu aljanna ina dalili wanda magana ta mallan yace fa fi sahihain ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ta barka cikin sarki ya rabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kana yaki kana rajul yudaimu na akwai wani mutum da ya zama yana bakantaka da mutane yana ba da bashi shinkafa bashi siminti bashi fandoji ko wani abin da ya daidai da zamani ba kana ya kundu ni ta yaron sa da ke yi mai bibiya waɗanda aka ba bashi in lokaci ya amsu sai ya ce masa za a kai ta muku kira in ka zo ma matsatsi wanda ba da gangan ya hana su Allah ya kaddari bai da ba su ja wasu abu da Allah kai ne rangwame ka la'allallaha an ya ta jawo da Allah saboda ta yi sanadiyar mun mu wa wani rangwame mu ma Allah shi muna rangwame kala manzon Allah ya ce falaki Allah wannan mutum da ya haɗu da Allah ta su jaro da an Allah ya ce haka suka sa na aike shi bai ni ni ne kika tinkin tare ya wuri kurakuran ka na ya ke ba kasiyar ta amsar bai yi karatu ba ta kuwa kai amma halinka na tausayin mai rauni na tausayin maraki ya sa Allah ya ce ai shi ya Shi halinka shi Allah shi ar-rahim al-latif ko ba ka ka sifar ta kai ne yake waɗanda ɗabi'u ne na kaɗa duk da ka ɗabi'u a kaɗari a ɗabi'u ne ga waɗanda aka kare da kai Allah ya ce ya ya ku ba su ga aljanna an rubuta sunan da ke cikin sunan ya aljanna da za su shiga aljanna ko jira da kafin kiyama wannan ya zaba mana rasu da ya amince da kyau wanda Allah yake so kuma yake girmamawa da shi yake kara dukiya da hadisin mu na gaba an ka ce rawa muslimun imamu muslim ya rawaito an hudai fata bin yamani sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam kana yace utiyal lahu bi abdu an goma Allah da wani bawa min ibadihi daga cikin bayin sun zaman lokacin kiyama ba ta tsaya ba amma an gama jojin in duk abin da zai auku an rubuta a aji to haka sai a ɗauko a yi yanka bayani ga wani abin da ya auku yadda aka ce kiyama ba wai wata wahala ta za a yi ba duk da takardu ɗaya na ai a ba kowa na shi rayuwar ta gaba ɗaya rubutu take an gama ranar a kyama duk dan ma ɗaya kai. Allah ya faɗi wannan baro baro kullum in وكل إنسان ألزمناه عنقهما ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كل إنسان قوة لمسلم الذي ألزمناه دائرة المسلم يعمل نيمور بسيريكو لسرع إيوات في إنسان أمم الملقية أمم، بني أنت في نيمور يتحدث don ka gane karbe wani wayarta aikin da ya kai ya tsallaki mun lubin kama kowa ɗan memori yana nan cikin wuyar. kuma abin da ɗan memori nan ka yi rikodin ne abin da ka aikata na magana da kafo da komi wani kurji lahu yau ban kiyama kitabun ya kama mashura ranar tashiyar kiyama za mu hita mai tare rubutacce ga abin da ya aikata mashuran buɗe yana ganin wannan littafin wallahi zai ta mamaki har tambaya ya kai a karba kallahu iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba Allah ya karanta littafin ko wanda ya ishe ka ba a ko tsayawa kidayawa ko ni na ta an gama da cikin kana da rai ya ishe ka zama ma tsari إن ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا haka abu ne tsari wata mujibiri na mushiki na mimbati sai ka ga wallahi ba suna suna makarkata sun rasa saboda abin su gani cikin lita nan gobe da kun hankalin su ya tashi sun kace saboda abin su ta hanga cikin sai su ce ni ya wailatana kai ce ni wani na gabo ne ya tsawon halaka ta na gabo ne na lalace ma yi hadin fita. ni samu wanda littafi la yugadiru kabiratan wala kabiratan illa asaha babu abin da littafin da zai rage na maganganuna da tahiyata da zamana duk abin da yi a duniya littafin da ya fi zaruriyar ciwon Allah ya wajadu ma'amilu abiran mutaliran nan za su samu abin da suka aikata a ke. Allah ce wala yuzlimu rabbuka ahada ubangiji ka bai da ka kowa to shi na nan aka ce wannan aka goma Allah da wannan ba a kafin lafi mani lokacin yana duniya Allah ya kai ya ba su dukiya fa qala da ma za a milka fi duniya. da ni ba ka dukiya duniya ni yi da ita nan wala ya kaci muna Allah hadisa nan ta da kai ba su koye ma Allah ko ni nan na aka iya koye amma shi Allah kiyama ba ka koye kala sai ya rabbi ya ubangiji a kai da ni mala gaskiya ne Allah ka ba ni gaskiya ba ubai ko na ta na shi dan kasuwa ne ina ya da mutane wa kana min kul ya Allah cikin na da Allah ya azabi aljawab ya rabbi fa kuntu atayassaru ala kuma ina dan sauka ba mataki wa unziru al mu'sira kuma ina dan wa ina yin jinkiri ga wanda an uku din ga su kake yace wallahi Allah su ba fa qala Allah ana haqqu bi dhalika wannan da halaye na da kake ni na ni kake cikin wannan halaye don haka da jawazu an abdi yake ma mala'ikun da ke kida da tsari yace da Allah kuwa ba wa na rabu saboda yayi kabirin da ya kamata ki dina adda wannan da Allah wanga dabi'a sawa wanga ba wa amfani ko ba sai wallahi sallahi ba wajen sallah da azumi ne aka samu aljanna Allah ya raba aljanna wani bai da lokaci sallah ta ila ta dare in ya yi ƙoƙari tsare farilla wani bai da dama azumin ta ɗauri in ya yi ƙoƙari ya tsare da farilla wani ban da zakka bai da abin da zai ba ya wasu mutane amma duk da haka zai yi wasu ɗabi'u na rangwame da kau da kai da ragowa har Allah ya sa a raga mai yake aljanna don Allah ne da ya kai karo aljanna saboda rangwame da jinkai an bai kai aljanna in kana da ɗabi'u na ƙwarai karo wata cikin bazo Isra'ila ta zo ta kishirwa sai ta zuwa sai ɗan wata ƙara-ƙara cikin hiyojin hausa na ake yi a gina gadon boni biya sai a jida a ƙarni da duwatsu sai ka ɗari a tattakawan ga dutse wanda dutse haka kai da ruwa sai akwai irin wannan yanzu sai ta sauta kishirwa ta kusa da ta ɗaya ruwa ta sha ta hito sai ta ga kare yana ci inda aka wani aza tulu na yi ya ɗibi ruwa sun ka tsaure da ya jiki kai ka karin da yana sa yana ta cin ƙasar nan karin ya sai Allah ku akbar karin da irin abin da ya dame ni shi ma ya dame sai ta cire mai ka hukki kamar yadda zai ce hadisi ta ne suka ga baki ta ɗan shiga rijiyar nan ta ci kowannen hukkin ruwa sai ta zo ta karkata ta ba karin da ya sha sai dai Allah ya ce na gode miki da cikin da ya amsa wani bawa ta haɗa da cikin bayina na yi miki sakamakon samun aljanna gobe kiyama sabai suka ce a manzo Allah kare ai manzo Allah ya ce ai wa fi kulli kabidin ajaru ba kare kai ba duk wata dabbar da ka sani ne an tarsa mutunta ko faro ta ko tsuntsunce duk dabbar da ka sani ne an tarsa da sauƙaƙa ta samu abinci ya cincinta ka samu rankwabe daga Allah ba lokaci ya yi aihina Nukuda ta hudu, khairun nasi ahsanuhum ada'an. mafi kyawun mutane mafi alkhairin mutane gurin Allah wanda ya fi su kyakkyawan biyan bashi in ka taho biyan bashi sai biya mai kyau ka san akwai mugga bai biyan ka sai kuɗin duk sun lalace abin ka ya ɗauka ɗaya rana dubu hamsin da baka dubu bakwai yau gobe baka goma sai an yi kwata da Allah wa da yi hankuri ya kawo dubu bakwai ya baka kuɗin nan kashin kai gaba ɗaya ba fi sati ne ba Su sai aka ce mafi alkhairin mutane a gurin Allah wanda yake kyakkyawan biyan baya a shi har da kawo mutum biyan basu mai kyau rana ta yi ka ɗauko a duk mutum ka ba shi zai fi daɗi shi ya taimake ka amma za ka gana ga wani na gode na gode na gode Allah ya saka da alkhairi ko ba haka ba kana ganin abubuwan da ka sanya farin ciki cikin rayuwar ɗan uwanka mutum kana wa addu'a ga banza wallahi ba ka addu'a shi na ce rawar Bukhari an abi furayin sanadiyar ta imam Bukhari ya waito daga abu hurairah Allah shi yarda da shi an nabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki kira da abinci Allah ya tabbata a gare shi annahu akhadha sinnan manzon Allah ya dauki bashin wata dabba mai yan shekaru faja a sahibu ya taqala sai wani bawan Allah ya zo yana nema a biya shi baki ne aka isko manzon Allah bai da kuɗi fa qalu lahu don ya dan yi fada ka san in ustaz zai ci baki dan da haka na an haka na Allah ko ba haka ba an sai dai ne da manzon Allah bai da kuɗi sai dan makanzan sai ba bai suka tashi kawa da mutum nan da haka kai kana da shekwa ne to dai annabi faqalu sai suka ga yaron mutumin da wasu yan maganganu faqala sai manzo Allah ce a a kakku ce dai komi inda ni sahibi na haƙƙi maqalan idan mutum ya ba da bashi ne ranar biya sai ba biya shi ba wallahi yana da zamu ya karkar da kura jima'i da ga Allah in ka ci bashi mutum ya to yayi dan babbata da Allah ka ji ciwo kyale shi shi saboda ba na yinkara ba kai kasa ya ce mai abu da an ka rika abi ne ba a ba shi ranar da ya hada ana ba shi ba wallahi yana da yana da hiliyin magana ya hana sa a wuce. wasu ya ce cikin haka sun makabahu sannan manzo Allah ya biya shi afdaba min kullihi yi dabbar da ya ba shi je da wanda ya karba gare shi wa qala sai ce afdalukum ahsanukum qada wanda yi ku daraja ga Allah wanda in bai biya bai biya biya mai kyau ka san biya mai kyau karanci mutum kuɗi dubu hamsin dubu ɗari ka so kai wani a hada hada wani ɗan binne ba da sharaɗi ba ba da komi ba ba haka al'ada ba ka so alaji kuɗin na wallahi an sa biyu su za su ka ɗebe dubu ɗari ne ka ba shi alhaji Allah ka san dubu shi da kai mai iyali wallahi ba ji ji su da na Allah ya yarda da haka nan ko bai yarda ba ya yarda abinda ba a yi karafi a ba a yi ko al'ada a ce al'adar mutane an rubu duk wanda karanta ma dubu ɗari in an wata ya yi sai ya ƙara ma wani abu ko sharadi za a yi sai ya ya ga abin da zaka to wannan ba ne amma wajen biya ɗaya ba wani sharadi ba al'ada kawai mutu ya ranta maka kacce wallahi da na ji daɗi sannan ka ji irin cikin matsala kuma kuɗin gana ka Allah ya yi albarka na ji amfani su ga kuɗin ka kuma don Allah ga ɗan wannan ake yara ko fiyawo ya Allah yanzu Allah wanda ya kowa gama yardaddin Allah cikin mutane da yawa rawa muslimun an abi rafi a kuma muslim ya roƙo daga abu rafi an da rasulallah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah istaslafa min rajulin bakaran manzon Allah ya ranta wasu raƙumma masu dare a kan ɗayin raƙon manzaka sun taho sannan ya biya Faƙaɗi alaihi ibilun min ibilis sadaka sai aka samo wasu raƙuman da aka anso daga yaman ko baharaini suka taho aka isko gashi lokacin yayi amma an samu manzon Allah raƙuma na gaska fa amar abara fi an yi kabiya rajula bakarawa sai manzo Allah ya umurci Abu Rafi ya biya wannan ma Allah bakarahu budarin rakun nan ja ilaihi Abu Rafi Abu Rafi ya kowa wurin manzo Allah fa kale ki lam ajidu fiha illa khiyara yace wallahi babu wata da rakun nan duk wanda aka rike da kalin na kamar a ce mai dabba mai shekara biyu an karanta gare ka an ka mai an ka masu shekara hudu ɗaya na akwai bambanci akwai gabko ba sai abu ya ce wallahi manzo Allah irin dabbobin sa babu duk wanda aka gare mu basu fita ne faƙala ya ce a aɗiyya ya ce ka ba shi waɗannan su kai inda yaran na mafi alkhairin mutane a haka nuka kada wanda shi kowa in zai biya ya biya mai kyau ya ba ka kuɗi ya mutsatsu babu girma sai kasa abin da ni ake ce mai ka kasa ki ka gyara wasu yan baka in ka tuwo mai da mai ki ka samu ji ka kawo ka ka mai ko ka kyauta mai da haka yan uwa wannan shi ne wani bangare na ɗabi'un addini mu da annabi wanda ya kamata a sama gare mu zaman mu mun buɗe wannan majalisi saboda mu tallata waɗannan ɗabi'un mazan mu da matan mu saboda Allah ya alkhairi cikin mu da sabuwar ƙofofin aljanna cikin mu samu hanyar da za mu je mu tsere ma na kawo zai gyara ina fatar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zafar da mu ya ba su iko Kamar tawa cikin waɗanda ɗabi'u waɗa su da lada sallamu da azumin mu da sadar da zumunci da lada sadakokin mu saboda zai taimaka muna su yi muna kwabari inda muke da gibi a wajen sallar mu Allah ya taimake mu anan kuma nake cewa lokacin tsayin mu yayi ina mai cewa alhamdulillah alladhi بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إمام الله يبارك على الخير أكثر كلام تسامري يكون سنروي يا أي مكان عن سنروا عن سوى يوم سنة يكون سنة سوى يكون سنة معي بعد أحد آه، إلى أن يرى ai kokari ya ba kowa ya ba ka san Allah ta ala ko da maka domin wannan aiki da barkar ta ta arabi a ara kai da kai wani shiga kuma kuma haka ne da wani ayo ta ta cikin al'umma wato kana a kan rarrabe duka kuma da ba ka shiga kuma Allah ya ba da ikon taimakawa. a wani yana cewa wala assalamu alaikum da fatan an sha wa lafiya malami ne yana cikin a rana na yi Malam zan fi yau da ko kuma dawo baya. Na'am, ni gaske. Yana cikin abu yi. Yayi. Yayi, yayi, ko. A dawowa baya ga ya koma kasa, Eh. An ce al'ayyuka ka sakki. Duk ranar ta ta yi ɓanna shi ke na a ta lalace. don haka na cikin alwala har ka kai da wani kawo sai da ka ji duk da wannan alwala ka ta shi da aiki a ko ba ka ta kuma ina fatan Allah ya ba wannan da ke Allah ya aka ma alaikum Allah ya ba muni ni ce aka ma aiki wanda baya sallah kuma baya cire hancin iyali kuma yana kurta mu mamamu kuma yana kata kuma yana da da da to Allah a ci gaba da addu'a Allah ya shirya mana wanda ba wa wanda ya karo ka ba wallahi kana ya karo ka tsakani da Allah amma dai muna roƙon Allah ya shirya mana shi ya rere ta mana halayensa ya yaje da waɗanda abubuwa ku kuma ku zama mabiya na gari kafin ku yi shi don Allah ku zama kuna gaba da shi kuna fitina kuna hantara kai ya sa ku mai da sauran sai ga kamar ma maku ka inji zaki sai ya ƙara bakin ciki da ita da injire na za Allah ku zama iya na gari in kika zama iya gari yana yi wa halayen su da garki a justin in waɗannan halayen na shi marasa gyara an wannan abin da yake na muggan halaye ba na ka zama da su ba ba Allah ya nuna zuriya mun ji haka da kai ka haifi ne amma dai Allah ya san wasu abubuwa mutane na yawan zagin mu da kaza wallahi inda akwai hali da an taimaka mu na an ɗan yi zazzaɓa na halaye wannan ɗabi'un in ka bar mu da su mutane za su gaba da hana mu da magana cikin gado Allah mun a cikin albarkar da Allah ya saka ba kadan ya ji cikin wannan ya yi Allah ya shirya da wani kuriya Allah ya ke da ke. wannan tambaya ta karshe da lokaci na yake assalamu alaikum da usman da matan sharawa ni da yar mahaifina wasu kuɗaɗe a matsayin fashi ya hmm. da zai na da ba na da kuma da bai o za ka ya hukunci kenan ko da abin da an ta yi laifi amma ba a yi hukunci saboda haƙƙin kada yana sai gare shi ka kai mai ɗan to ko an gane ba a yi ma komi amma dai ka yi ha'in abin da aka yi haƙuri da ka yi ka sa kyakkyawar ɗabi'a don an ce an tabi ma duka li abika da kai da dukiyar ka duka na baban ka da kai da dukiyar ka duka duk kayan baban ka don haka abin da ya fi ka yi haƙuri ka bi a hankali in Allah ya cike ka abin nan فتعليل إن بقى يبقى كبيرة هنيا بابد الله أتي مكامل لا أبدا أنت هدونا دي أنا إراوني أتي مكامل ان أجوا أبو الله ان فورو من تنبوت إن كاي تابو إن ان أكبر من يجيب ان نايوا يا أبا إن بقى ان كبكت هاي جدو ان كي ممنوع الله ان الله ينا أمورك ان يجي ما هربك ان هربك ولا تكون ان خانك كبكت هاي إن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان شبك من يجيب كنايا نايوا يا أبا جرم ما متمن دا يي ما كاغل كي اما كتها اي تي متمن دا هاي سيكا دو هكا دد با بها هاي سيكا تكرا ابين دا كسو اتدي سي اتن هكا ني واتدي سي اتل حسنة تمحوها وخالق الناس بفتنة من بدا بابا من كاسي شكريتي يا يورتي ما يكيش بوانا مثلا دو هكا كتكي وانا نعالي يمي إرين هل إن دباتي ناري نقبا نسي يا هل تما أكيش wannan ɗan dogin da kai ba ka yi ba yi kyau ba in ka gano za ka ƙara laifi gare shi kuma Allah ma bai yarda da awa haka nan ba ga Allah bai yarda a yi kamuwa ba ko ka sa shi kayan mutumin da ya rike naka amma in an ka san ma ka sa shi kayan mutumin da ya rike naka barana ya a yanzu barana a san dai ne don Allah muna son mu koma gida ba mutum ne. to ne wallahi ne ba da kuɗi sai ƙarshen wata don Allah ran kai ne ba ka wada mu da ba lokacin da kai muna jinga ba faɗa mana sai kashi wata ba wallahi ba ruwa na baran ka sai dare yayi ya ɗauki buhu na guda na shinkawa ya je sai to ko an kama shi ba a yi haka saboda haƙƙi ne yara sai dare amma dai yayi dan halin da ba na farai ba za a dan yi wani nashi a dan yi punishment din shi da bulala goma kun gane saboda kai ya ci gaba da naguwa don haka amma dai dottijo bai kyauta ba dottijo in ka ji magana da ka gyara saboda Allah Allah ya ke na Kakati, tambah kakati. Oh, so. Nah. Allah ya kije shi, Allah ya ga in ya tsaya akwai alkhairi, Allah ya ba shi. Wata ta yi motar inkari sun kana